hi guys wallahi ni gani na kai kamar ko kayi masters kayi mastoci ko kayi digiri ka digirgire ko kayi mina nan aka cewa ka gama wallahi in dai babu kuɗi cikin account ɗinka you are not digirgirified you are not masterfied so dole in kana da abubuwan nan ka tabbatar a juhun ku daidai yake to raye ko ron english ka taho kai ron english ron cewa za a yi ai ba ku jiya ba ne run ya ce ba ron ba don haka if you don't have kuɗi in your account ware ware kawai saboda wallahi duk abin da kai ba daidai na ba <laughs> but if you have this one olowo money kudi hey ego ko mi kai salutin ka za a kama ai daidai yayi baka dai jiya bana wallahi tallahi daidai yayi na rajin Allah ina yin gayan nan na rajin Allah ina yin yariyan nan kana da kuɗi ko kina da kuɗi kenan the moment you don't have all this one cover your face and go and sleep